A yayin da babban zaben Najeriya ke kawo jiki, shugabannin al'umma a matakai daban-daban a ƙasar na ci gaba da janyo hankalin mabiyansu game da mahimmancin yin zaben lafiya. Akan haka ne ma shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyati Allah a jihar Niger, Alhaji Sama'ila Rebe. ya kira taron manema labarai domin janyo hankalin fulanin musamman matasa da kasu kuskura su yi wani abin da zai kawo tashin hankali a lokacin zaben kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kirana dai na farko shine matasa ina jawo hankulansu da su yi hankali kada su zama 'yan bangan siyasa. Don Allah, don Allah matasa su yi hankali da kansu. siyasa ba hauka ba ne za a yi ta ne ta je ta ƙare a don kai mata ganganci a zo wani abu ya faru ƙila ma mai yiwuwa mutum yana tsare har ranar da aka zaɓe gama zaɓe da ƙuriyan shi duka kaga da wanda kake so da wanda baka so ƙuriyan ka bai mashi amfani ba to amma caman ka hango wani abu ne kake wannan gargaɗi koko eh abin da na hango a ciki yanzu dai matasa wani bi yawanci su ake ɗauka a ɗan kuɗaita musu wani abin da bai kai ka dawo ba su je su yi ta shaye-shaye su ta wasu abubuwan da bai dace ba saboda haka nike jawo hankalin matasa musamman matasan fulani To sai dai a ɗaya gefen Alhaji Sama'ila Rebe ya ci su ta miyati Allah ba ta siyasa ba ce, don haka duk ɗan ƙungiyar na da ‘yancin zaɓen duk wani da yake ganin ya kwanta masa a zuciyarsa kamar yadda yake cewa. Domin mu dai ƙungiya ta miyatti Allah ta jihar Neja ba ƙungiyar siyasa ba ce. Ƙungiya ke ta makiyayin Najeriya gaba ɗaya, amma ƙungiyar miyatti Allah ba ta taɓa kurɗa kansa ko kuma shiga cikin siyasa ta ce ga wanda ta bi ko kuma ga wanda ta ƙi ba. Amma ita siyasa ai rayi ne, Da alama dai Alhaji Sama'ila Reben yana mai da martani ne akan shugaban kungiyar Fulani ta kautal hore a Najeriya da ya je fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a makon jiya domin nuna goyon bayansu ga shugaba Jonathan na jam'iyyar PDP. mu ba wani wanda muke so cewa wane kaza ka je ka zaɓe shi wanda duk suke so ya ga ya kama masu ra'ayinsu su je su zaɓa a ƙarshen taron manema labaran dai shugaban Miyetti Allan a jihar Niger Alhaji Sama'ila Rebe ya koka game da yadda ya ce a yanzu barayin shanu sun addabi jihar Niger yau din nan dai kan da aka kwasa a jihar Niger wallahi ba ƙaramin shanu ne. ai ma da ne ake maganan zamfara yanzu maganar satan shanu a Niger State yake don dai yanzu ba ranar da zawari zai waye kwana biyu uku ba a kori shanu ba ni mai maganar nan dai shanu kane na yanzu an kore su ko sama ko ƙasa saboda haka yau abun ya kai kamar sati uku ko hudu kenan muna neman shanu nan babu wanda ya gana muna. Alhaji Sama'ila Rebe shugaban kungiyar makiyaya ta miyati Allah a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria. korkotat mojane banane korkotat mojane banane korkotat moja ala ganya banda ala geda moja ala ganya banda ala nalanki mawlana koɓe fulɓe taguel venimos don Luis e koɗo haɗa anndi e eh, mi yetti turup mi yetti naalan kegal gillude ɓooy gilɗo yahata duuɓi jeegom haɗo on yaran nanga eyi eh, kono noon mi yettide e eh, adam ɓooy maaba wuuri ɓooy jumbo dial alhoma ɗom eyi jooni noon